Jama'a Assalamu alaikum. Za ku kalli labaran Matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim. Farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana dalilinta na dakatar da yin sulhu tsakaninsu da 'yan bindigan da suka addaba ƙasar. An fara zaman sulhu tsakanin ɓangaren gwamnatin tarayya da shugabannin ƙungiyar likitoci da suka tsunduma yajin aiki a ƙasar. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta fitar da adadin mutanen da suka yi rajistar katin zaɓe a ƙasar. 'Yan bindiga sun hallaka mutane 25 yayin da suka ƙone sama da gidaje 60 a Kaduna. Kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran. Alhamis 26 ga watan Zulhijja shekara ta 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da biyar ga watan takwas shekara ta 2021 miladiya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da dalilinta wanda ya sa ta daina sasantawa da 'yan bindigar da suka addaba ƙasar. karamin ministan ilimi a najeriya Emeka Nwajioba shi ne ya sanar da haka bayan zaman majalisar zartarwa da ya gudana jiya a abuja ya ce gwamnatin ƙasar ta yi duba ne akan yadda 'yan bindigan ke amfani da kuɗaɗen da ake basu don mallakar makamai ya ƙara da cewa kuɗaɗen da ake baiwa 'yan bindigan bayan an yi sulhu da su hatsari ne wanda ke ƙara jefa ƙasar cikin rashin tsaro ministan ya ƙara jaddada cewar nan ba da jimawa ba gwamnatin ƙasar za ta tabbatar da ceto yaran da ke hannun 'yan bindigan haka kuma jami'an sojin ƙasar sun bayyana abubuwan da suke bukata don ganin an samu nasara nasara kan 'yan bindigan da suka addabi ƙasar ko a baya sai da gwamnatin ƙasar ta tabbatar da cewar za ta magance matsalar tsaron da ake fuskanta a halin yanzu. Dalibai da dama da sauran mutane ne ke hannun 'yan bindiga a halin yanzu ko da yake shugaba muhammadu buhari ma ya sha alwashin kubutar da dukkanin mutanen da aka yi garkuwa da su a najeriya gwamnatin jihar ogun ta rufe babbar kasuwar ibeyar kodo da ke babban birnin jihar gwamnatin ta rufe kasuwar ne don shawo kan cutar da ke yaduwa a jihar musamman cutar amai da gudawa an ɗau wannan mataki ne a ranar laraba bayan 'yan kasuwar sun ƙi bin dukkanin matakan kariya wanda gwamnatin jihar ta shimfiɗa gwamnatin ta ce ba za ta sanya idanu akan wasu 'yan kasuwa da ke ƙin bin dokokin kariya ba a don haka ta ɗauki wannan mataki don shawo kan annobar sannan gwamnatin ta gargaɗi sauran 'yan kasuwar da ke kasuwanci a sauran kasuwannin jihar da su mayar da hankali don ganin sun bi dukkanin matakan da gwamnatin ta shimfiɗa don dakile yaɗuwar cutar amai da gudawa da ke ƙoƙarin ɓallewa a jihar a makon da muke ciki gwamnatin najeriya ta sanar da cewar an samu ɓullar annobar corona nau'in delta cutar da ke saurin yaɗuwa da kuma halaka mutane haka kuma an samu ɓullar cutar amai da gudawa wadda ta halaka sama da mutane 500 a faɗin najeriya Gwamnatin Najeriya ta gayyaci mambobin ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa don tattaunawa da su. A ƙarshen makon da ya gabata, ƙungiyar ta tafi wato ta bayar da sanarwar fara yajin aiki wadda ta tsunduma yi a ranar Litinin. Ministan ƙwadago Najeriya Chris Ingige ya girgiza matuƙa bisa yadda ya ji sanarwar tafiya yajin aikin ma'aikatan lafiya. tana bangaren gwamnatin suka shirya zama da mambobin ƙungiyar likitocin don ganawa da su a yau da misalin karfe biyu na rana an shirya zaman ne ƙarƙashin ma'aikatar kwadago da ɗaukar ma'aikata a najeriya ƙungiyar likitocin ta shiga yajin aikin ne bayan sama da kwanaki ɗari da aka yi zama a baya don biya musu wasu buƙatunsu haƙoƙin nasu wanda ta ce gwamnatin ta gaza cikawa haka kuma sanarwar da suka fitar sun ce gwamnatin bata mutunta yarjejeniyar da suka kulla ba lamarin da yasa suka shiga yajin aikin a sakamakon shiga yajin aikin marasa lafiya asibitoci da dama sun shiga mawuyacin hali cikin kwanaki hudu da likitocin suka shiga yajin aiki a najeriya masu kallon mu kuna kallon labaran matashiya tv za ku iya bayyana mana rayuwanku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ta hanyar kira ko aiko da sako ko bayyana mana labarin abin da ke faruwa a yankunan ku a kan lamba 0809639266 za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar facebook mujallar matashiya instagram mujallar matashiya youtube mujallar matashiya ko ku karanta labaran mu a yanar gizo matashiya.com bar mu karɓi wannan sako assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana ibrahim bala sunana abubakar mutala ibrahim sunana Musauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'ummar jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar yadda na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karbar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a ba ku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan Julai. Kowanne mutum za a ba shi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi. Idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba, za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka. Yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin. Mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano to madalla Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta sanar da cewar mutanen da ke tsakanin shekaru 18 zuwa 34 ne ke kan gaba wajen yin rijistar katin zaɓe na dindindin. a wata sanarwa da hukumar ta fitar a jiya laraba hukumar ta ce sun yi wa mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da saba'in da bakwai da ɗari bakwai da talatin da uku rajistar katin zaben sanarwar da shugaban kwamitin wayar da kai akan katin zaɓe kuma kwamishinan zaɓe a najeriya festus okoye ya sanya wa hannu ya ce mutane wato dubu da ashirin ne aka ɗauki hoton hannayensu da wayatsunsu a faɗin ƙasar haka kuma kashi 57 daga cikin mutanen da ke yi da wato da aka yi wa rijistar katin zaben maza ne yayin da bangaren mata ke dauke da kashi 43 hukumar ta ce ƙididdigar da ta fitar ne a ranar laraba da misalin karfe 4 na yamma tuna ranar 29 ga watan yuli hukumar ta fara yin rijistar katin zaɓe a yanar gizo yayin da hukumar ta fara yi a ofisoshinta da ke jihohi da ƙananan hukumomi a ranar 19 ga watan yuli da ya gabata gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da mutuwar mutane 25 a sakamakon wasu hare-haren 'yan bindiga da suka kai mabambantan wurare a fadin jihar kwamishinan al'amuran tsaro da cikin gida a jihar samuel arwan ne ya tabbatar da haka a wata sanarwa da ya fitar sanarwar ta fita ne bayan da ya bayar da sanarwar mutuwar wasu mutane da suka mutu a baya a sanadin har-haren ya ce daga cikin mutanen da suka mutu a sanadin har-haren akwai mata wato wata mata mai ɗauke da juna biyu haka kuma an lalata gonaki 68 yayin da 'yan bindigan suka kona gidaje 63 'yan bindigan sun kai hare-haren ne wasu ƙauyuka a ƙananan hukumomin zangon katab da kauru yayin da suka gano wasu mutane uku da suka jikata a sanadin harin tana gwamnatin jihar ta bayar da umarnin fara da bincike a garuruwan da abin ya shafa tare da zaƙulo waɗanda ake zargi rundunar soji a jihar sun kama wani yusuf aliyu da ake zargi da hannunsa a kai har-haren da aka kai rundunar sojin najeriya ta sanar da karbar mayakan boko haram goma sha tara tare da iyalansu waɗanda suka tuba a jihar borno da ke gabashin ƙasar a wata sanarwa da daraktan yada labarai a hukumar onyema unwachuku ya fitar ya ce maza goma wato mazan guda goma sha tara tare da matayensu guda goma sha tara akwai kuma 'ya'yansu guda arba'in da tara su suka miƙa wuya a jihar mayakan boko haram din sun kai wato sun kai kansu ne tare da ajiye makamansu da suka hadar da bindigu kirar ak-47 da bindigar kirar pistol sai harsashai masu tarin yawa sanarwar da kakakin ya fitar a ranar laraba ya ce mayakan da matansu na ci gaba da wato ana ci gaba da bincike a kansu yayin da aka aike da yaransu don aiwatar musu da allurar rigakafin cutar shan inna mutanen sun mika kansu ne a ranar biyu ga watan agustan da muke ciki kuma sun fito ne daga ƙauyen jimiya sannan suka mika kansu ga rundunar sojin ƙarƙashin dakarun operation haɗin kai duka duka da wannan labarin muka kawo ƙarshen labarin na wannan rana daidai wannan lokaci a madadin dukkanin abokanan aiki sunana abubakar mutulai ibrahim nake cewa sai an jama'a